Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan amuni lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Litini 11 ga watan Disamba. Kafin ku da abubuwan da muke tafa da su ga Aisha da kanin labarai. To Ibrahim an gwamza kazamin fada tsakanin Isra'ila da Hamas a kan Yunis yayin da sakataren tsaron Amurka Anthony Blinken ya ce Isra'ila ta gaza baiwa fararen hula kariyar da dace. Ana sa ran cewa Biden zai karbi bakuncin Zelensky a daidai lokacin da ake fuskantar turjiya daga majalisar kasar amurka a game da baiwa ukraine karin tallafin kuɗi sannan kenya ta fada cikin duhu sakamakon eh, wato sakamakon lalacewar na'ura. To kanin labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa shugaban gwamnatin mulkin sojan Nijar janar Abdulrahman Tiani ya maida martani kan sharuɗan da kungiyar ECOWAS ta ginda ya ciki har da sakin tsohon shugaba Muhammad Bazin kafin a wato takunkuman da aka ƙaƙaba mata da cewa. to mu ba zun ba kaso yake ba gidan shi na shugaban kasa na niger lokacin da yake ciki cikin shi yake kuma mun san abin da ya sa muke tsare da shi za kuma aji cewa 'yan najeriya na ci gaba da mai da martani kan kama wasu 'yan sanda waɗanda suka yi wata taɓargaza mai ban kunya ta buƙatar cin hanci wajen wata baturiya a fili tun da aka kama su yanzu in aka hukunta su aka yi abin da ya kamata a kan su wani ba zai yi ba sannan za a ji yadda kudaden jabu suka bazu a babban birnin tarayyar najeriya abuja kamar kowane yammacin ranar litini yau ma muna tafa da shirin ilimi garkuwar dan adam wanda baban gida jibirin ke gabatarwa inda yau shirin zai mai da hankali ne kan abubuwan da suka gabata a shirye da suka shuɗi. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya ga labaran duniya mai karantowa Aisha Mu'azu. An gwabza kazaman faɗa tsakanin dakarun Isra'ila da mayakan Hamas a yau Litinin a ciki da wajen kan a kudancin gaza yayin da ake ci gaba da fada a arewacin birnin na gaza ofishin majalisar ɗinkin duniya da ke gudanar da ayyukan jinƙai ya ce tuni aka dakatar da raba kayayyakin jinƙai a kusan dukkan yankin gaza sa'in ɗimban da yankin rafa da ke daura da kan iyakar misra yayin da ake ci gaba da barin wuta kana rikicin yake daɗa tsananta wanda ke wato wanda ke kawo koma baya wajen raba kayakin ayyukan jin kai kungiyar ta majalisar ɗinkin duniya da ke kula da al'amuran 'yan gudun hijira unocha ya ce dubban mutane ne suka isa rafa cikin makon nan tsakanin wannan lokacin isra'ila ta faɗaɗa hare-harenta a kan mayakan hamas a can kudu wanda ya haɗa da hare-harenta a kan yunis babban birnin gaza na biyu sojojin ukraine a yau litinin sun shaida cewa rasha ta kai wa kiev harin rokoki eh, wato a cikin dare a wani sabon jerin har haren sama da ta auna babban birnin ukraine dakarun sojin saman ukraine sun ce na'urorin kariyar sun kakkabo takwas daga cikin rokokin magajin garin kif vitali klitschko ya ce mutane hudu ne suka wato mutane hudu suna nan suna ana musu magani a asibiti bayan da baraguzan daya daga cikin rokokin da suka kakkabo ya fada yankin gabashin birnin ya kuma ba da rahoton samun wasu baraguzan rokar a wani gidan da adana kaya to sai dai ya ce babu wata barnar da harin ya yi a wurin sojojin ukraine sun ce rasha ta harba jirage mara matuka 18 daga yankin da ta mamaye sannan wato na crimea sannan kuma na'urorin kariyarta na hare-haren sama sun kakkabo duka jirage 18 din da rasha ta harbo a kudancin ukraine ana sa ran cewa shugaban amurka joe biden zai karbi bakoncin shugaban ukraine volodymyr zelensky gobe talata a fadar white house kaso 25 da digo biyan na mutane ne suka fito kada kuri'a a zaben gudanar gundumar hong kong na farko wanda aka gudanar a cewar gwamnatin kasar a yau litinin kaso mafi karanci a takarar da ta yi wa 'yan takarar jam'iyyun adawa babakire zaben 'yan majalisar wakilan da aka yi a birnin a baya a tsakiyar wani mummunar yanayi wadda a wasu sa'ilin ke haifar da tashin hankali na gangami da aka gudanar a 2019 inda kaso 71 na al'ummar ƙasar suka fito kada ƙuri'a da ya baiwa bangaren demokuraɗiyya babban nasara. To, an jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar Nijar inda shugaban gwamnatin mulkin sojan ƙasar janar Abdulrahman Jihani ya mai da martani kan sharuɗan da ƙungiyar ECOWAS da yawo ta gindaya na ɗage takunkuman da aka kakaba ma Nijar bayan taronta na Abuja. sharuɗan sun haɗa da bullowa da jadawalin ayyukan kware cikin lokaci da kuma gaggauta sakin tsohon shugaba muhammad bazum da sauran mutanen da aka kama biyo bayan juyin mulkin ga dai ma da cikakken rahoton daga yamai janar abdurrahman tani da ke bayani a wata hirar da aka watsa ta kafar talbijin mallakar gwamnati jim kaɗan bayan kammala taron shugabannin kasashen yammacin afirka ya taɓo batun tsare hambararren shugaban kasa muhammad bazum da iyalinsa to mu bazum ba kaso yake ba hmm. gidan shi na shugaban kasa na niger lokacin da yake ciki cikin shi yake kuma mun san abin da yasa muke tsare da shi iyalin shi kwana bui bayan mun yi juyi na kirawo mai tsaron shi na ce ya ta ya gaya mishi iyalin shi in sun shirya gobe 29 wata na julai mm. kwana uku mm. suna iya su tahi duk inda suke so da yadda ya kai mishi wannan zance shi da bakin shi ya ce in dai ba bari aka yi ya hita tare da iyalin shi ba sun gummaci su zamna. Shugaban majalisar ta CNSP na ganin sakin shugaba ba Bazum a halin da ake ciki a yau a Nijar wani abu ne da ka iya zama babbar barazana. Nan kusa wa Najeriya Abuja. Ga kuma ce, Firin Minista yana can. Ministar hudu a tare da su. Wajen sojawa manya da kankana. Allah ya san iyakarsu. nijar da sun ka gudu sun ka tai can hmm. sun ka ce sun yi gwamnatin tawaye faransa ta taɓa yin shi wasu ƙasashe hmm. ta ci nasara amma nijar haƙon da sun ka yi zare da Allah sai mun ƙetare. Dangane da batun takunkumin da ECOWAS ta ƙaƙa wa kasar da kuma irin sharuɗan da ta gindaya shugaban gwamnatin mulkin sojan na ganin akwai wata manufar ɓoye ta tare da wannan lamari. Ja sun kai ga abin da in ba ku cika su ba ba za a sasanta ba duk da mun san da 'yan ƙasa ba za su yarda ba mun ka amince saboda mu samu takunkumin nan a hidda shi to mun ka ga in sun shiga nan mun ka ce mun amince sai a zo muku da wani salo mun ka ce to wannan abin akwai wani nuhi waɗanda a kusa gare mu ya kamata su yi nazari in sun samu ƙasar mu takunkumi sun sa ma 'yan ƙasar su takunkumi ne tun da ƙasa jama'a al'ummanmu duka guda ce ga ini allah ya san iyakan miliyoyi nawa ke shiga suna hita ba su san da iyaka ba su cikin kasuwancinsu kenan wannan abin ya kamata mu yi nazari mu san yaya za mu yi gobe ka a ƙara sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger To a gaida Suleiman ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram ga Aisha da cigaban labaran duniya. To Ibrahim kotun kolin India a yau Litinin ta ce matsayin na musamman da aka baiwa yankin Himalaya a Jammu da Kashmir kafin a janye shi a 2019 na wucin gadi ne. kotun kolin ta indiya ta kuma wato ta kuma yi wa hukumar hukumar zaɓe na ƙasar umarni ta gudanar da zaɓuka a yankunan jammu da kashmir zuwa ranar 30 ga watan satumban baɗi wato shekarar 2024 kenan umarnin da kotun ta bayar ya share fagen zaɓuka da za a gudanar a yankin da firaminista narendra modu ya haɗe da indiya tun shekarar 2019 murnin kotun ya kasance wani bangare na hukuncin da ya yanke kan shari'ar da ta yanke kan shari'ar da aka shigar kan koken al'umma mai kalubalantar janye baiwa yankin na jammu da kashmir matsayi na musamman a ƙarshe ƙasar kenya baki ɗaya da yammacin jiya lahadi ta fada cikin duhu lamarin da ya dankwafar da al'amura a wasu sassan ƙasar da ya hada da babban filin tashi da saukar jiragen sama a babban birnin ƙasar nairobi wanda ya kasance wata kafar sufuri da ke sa da gabashin afirka da asiya turai da sauran sassan duniya rashin wutar lantarkin da aka fuskanta na ranar lahadin ya auku da misalin karfe 8 na dare agogon kenya sannan ya kasance karo na uku da kasar ta fuskanci irin matsala tsakanin watanni uku da suka gabata kamfanin samar da wutar lantarki mallakin kasar ta kenya power ta dora alhakin wannan al'amarin akan matsalar na'ura wanda ta ce ma'aikata na nan suna aiki ka'in da na'in domin tabbatar da an dawo da wutar lantarki rashin wutar na baya-bayan nan na zuwa ne a daidai lokacin da kasar take fuskantar hauhawar farashin mai wanda mutane da dama suka dora alhakinsa akan asarar miliyoyin lalar da tattalin arzikin kasar yake fuskanta. To a gaida Aisha da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu wannan karan Najeriya muka dosa inda jabun takardun kudin naira suka bazu a wasu biranen kasar musamman ma birnin tarayyar Najeriya Abuja al'amarin da ke kawo rudami wajen hada-hada rukayya basha gare ki. Mazauna birnin Abuja sun koka game da yadda kudaden jabu ke yawo a kasuwannin birnin musamman ma manyan takardun kuɗi irin su dubu ɗaya da kuma ɗari biyar. Lawan Umar na daga cikin waɗanda suka ci karo da jabun kuɗi kuma ya shaida yadda ake jirkita su cikin kudaden da ba na jabu ba domin a yi amfani da su. Kawai da masu suna yin ta ne da yawa sai su sassa su a cikin kuɗaɗe masu kyau. in sun zo sayan abu sai su baka sai su hada in da su saya abu da yawa sai su baka kuɗin kai kuma kai za su fara zuba mai kyan a ta sama ta baya ma su sake zuba mai kyan in ka zo kirgawa ba za ka gane wanne ne jebu ba wanne ne mai kyan ba kuma haka sai ka je banki ne daga nan tukuna a tantance wannan kuɗin ba mai kyau ba ne. amma kai lokacin da ka ci karo da irin wannan matsala wani irin mataki ka ɗauka. duk lokacin da na karba kuɗi zan duba in tabbatar wannan kuɗin mai kyau ne ko ba mai kyau ba ne sai na gamsu da cewa wannan babu matsala. kafin in karba eh, saboda fake one din yana nan quality shi da ka gani ka san cewa wannan jebu ne malama lauratu ita ma ta ci karo da jabun kudaden yayin musayar kuɗi a kasuwar yanya kamar yadda ta shaidawa muryan amurka na ji siyan abu a kasuwar yanya sai na using pos in cikin kasuwa ya bani kuɗi 20,000 bayan ya tafi ni da shike ban san shi ba na je siya abu na bai da kudi aka ce mu fake money ne kuma dubu ashirin ma'ana jabin kuɗi kenan eh. to ya aka kika gane jabin kuɗi ne su ne 'yan kasuwan suka gaya mun cewa jabin kuɗi ne ni ban sani ba sai da na dawo na je na samu wani mai pos sai ya ce mu wai an buga shi da bula hmm. wai da bula ake bugawa wai fake money ne sai na ce to to da kika ga hakan wani mataki kika ɗauka babu kawai na rungume kaddara na dawo gida shawaran da zan ba al'umma shine in kuka zo karban kuɗi ku yi a hankali ku kula ku kula sosai wanda zai ba da kuɗin shi mai pos din da kuma in ka karba kuɗin ka tabbatar cewa kuɗi asalin mai kyau ne. Sai dai babban bankin Najeriya CBN a wata sanarwar da ya fitar mai dauke da sa hannun mukaddashiyar daraktan sadarwar bankin bankin ya kuka yadda jabun manyan kuɗi ke yawo a manyan kasuwannin biranen ƙasar da inda ake amfani da su wajen sayayya a sanarwar babban bankin ya ce hakan ya saba wa kundin tsarin bankin ya kuma ce duk wanda aka kama da laifin amfani da jabin kuɗin zai fuskanci hukuncin ɗauri na shekaru biyar a gidan gyara hali kamar yadda kundin sashi na ashirin hudu cikin baka wanda aka yi wa kwaskwarima a shekarar dubu biyu da bakwai ya tanadar. Kazalika babban bankin ya ce zai ci gaba da amfani da hukumomin tsaro domin kawar da masu aikata wannan muguwar ɗabi'a. Rukayya Basha, muryan Amurka daga Abuja a Najeriya. A gaida Rukayya har yanzu muna Najeriya inda 'yan ƙasa ke ci gaba da mai da martani bayan da aka kama wasu 'yan sanda waɗanda suka buƙaci na goro wajen wata baturiya kuma aka naɗi abin aka baza a faifan wato aka baza ta faifan bidiyo a kafafen sada zumunta a hassan umar tambol gare ka. Rundunar 'yan sandan Najeriya a jihar Oyo ta kama jami'anta da aka gani a bidiyon yanar gizo suna tambayar wata baturiyar kasar Netherlands da ke yawon bude ido ta ba kuɗi a kan titin Maniya zuwa isanyi a jihar Oyo. Wata sanarwa da aka makala a sashen yanar gizo na rundunar 'yan sandan Najeriya ta sha alwashin hukunta 'yan sandan idan an same su da laifuffukan da ake zargin su da aikatawa. Da ni kira kakakin rundunar 'yan sandan jihar Oyo Adewale Osifeso ya ce ba zai zai ce komai ba hedikwatar 'yan sandan najeriya ta kasa da ke abuja ce ke da bakin magana a game da wannan lamarin sai dai ga ra'ayoyin wasu 'yan najeriya a game da kama jami'an 'yan sandan sunana taimakawa lini ne gaban matasa a kinyali ibadan abun bai dace ba don shi wanda aka karba kuda hannun shi ma dan kasan waje ne ba dan najeriya ba kuma an yi rikodin an sa kan intanet kowa yana gani ba ta sunan najeriya abun sai kawo kuma bai dace ba bai da kyau kwata-kwata sam sam bai da kyau a halin yanzu yan sanda sun kama waɗannan yan sanda da ake zargi da tambayar wannan bature ya taba su kuɗi kana ganin cewa abin da yan sanda suka yi ya yayi daidai ni na ji daɗi da aka kuma a hukunta su saboda wata rana wani ba zai yi ba amma tun da aka kama su yanzu in aka hukunta su aka yi abun da ya kamata a kansu wani ba zai yi ba yana da kyau sunana jamilu tanimu ibadan na ma wanda ya shigo kasan mu ya gani irin abin da ake masa aka yi bidiyo aka zuba a duniya ya zama cin mutuncin mu mu yan najeriya an kadan muna kiman ƙasar mu sannan abin ya zama ci hanci da rashawa ya yi yawa ba mu yan najeriya ba ma hada baki yanzu ya zama wanda suka zo suka shigo ba za a raga musu ba kaga wannan yana da kyau hukuma ta dau matakai da kyau gare su a hukuntar da su kowa hukunci ya ci shi an ka kama da irin wannan lahin a yi masa hukuncin da addaidai da shi ana ka gani wace illa irin wannan hali da waɗannan 'yan sanda suka yi zai yi ma ƙasa najeriya musamman a idon duniya gaskiya zai kawo da mutuncin ƙasar mu shi faɗi a idon duniya musamman ciyaman ba ibadan to a gaskiya sun yi rishin mutunci kuma sun zubar da darajar najeriya bai kamata su da za su kare ta yau kuma su ne suka zalunce ta kuma ya kamata a ɗauki mataki akan wannan abu. yan sanda ta jihar oyo ta kama waɗannan yan sanda kaga haka ne yayi daidai. kamata ya dama hukunta su don saboda gaba wani ba zai yi ba. kamar da a baka shawara wani irin hukunci kaga ya kamata a yi musu. ya kamata a yi musu hukunci daidai da lahin da suka aikata. sunana salisu isa yan sanda sun yi daidai kuma aikin su yayi kyau. saboda muka ce yayi daidai kuma yayi kyau. a matsayin mu na yan najeriya mu muna buƙatan haka ya dinga faruwa dan mun dade a cikin wannan wannan yanayin dan sanda ya tare ka ya ci mutuncinka ya wulakanta ka shugabanninmu suna ji ba su taba daukan mataki ba to ba ganin cewa wannan baturi ya ce ta fito daga turai domin yawon bude ido yan sanda suka ce ta ba su kuɗi kana ganin ya kamata ya kamata domin mai hali idan ka je ka faɗi halin shi a wani wuri ka ce ga halin da yake yi maka yana iya musantawa amma idan wani ya zo daga wata ƙasa ya zo aka yi mishi zai ba da shaidan hakan ya faru ya koma ƙasar shi ya ce ga irin abin da aka yi mishi a Najeriya in za su gyara su yi tunani su gyara zargin cin hanci da rashawa da karɓar na goro ga 'yan sandan Najeriya akan hanyoyin Najeriya abu ne da an ka daɗe ana yi a dukkan jihohin Najeriya. Hassan Umar Tambuwal, murar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To a gaida Hassan kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan na intanet a hausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi karkwada adam. Shirin namu na wannan mako zai waiwaye ne a don tafiya ganin shekara ta uku ya zo ƙarshe. Za mu duba wasu daga cikin shirye-shiryen da muka kawo muku ne. A shekara mai karewa ne dai muka kawo muku shirye-shiryen da suka hada da hirar da Mahmud Kwari da hajiya maruka abubakar abba darakta a kwalejin ilimi na sa'adatu abubakar rimi da ke kano game da kokarin da suke yi na inganta karatu a labirari ko dakunan karatu musamman ma dai a makarantun sakandare to alhamdulillahi kamar mu da muke ma'aikata na dakunan karatu a gaskiya zuwan intanet ya rage yara zuwa su amfani da littattafai a library amma kuma bangaren e-library har wani lokacin ma sai muna yi muna dan dakatar da su wannan in yayi kamar awa daya mu ce to a bar wani shi ma ya zo so da yaran sun gane amfanin intanet din da sauƙaƙin karatu da suke da shi da sauƙaƙawa wannan ya taimaka wurin yara sun ƙara fahimtar amfani da intanet kuma yadda duniya ta juya a gaskiya duk yadda za ka yanzu sai ka haƙura ka bi wannan tsarin na hawa kan e-library domin ka ci moriyar karatu yanzu kamar mu nan nake gaya maka musa a muna da intanet muna da e-library yaranmu suna amfani da shi malamai suna amfani da shi a harkar tamu muna yin su cbt test muna yin kamar e-lectures muna yin seminars muna yin abubuwa da yawa da bangaren e-library sannan kuma muna da abin da ake cewa kamar opac idan kana da littafi a library za ka iya dora shi akan kwamfuta ko da da intanet ko babu intanet yaro zai iya zuwa ya duba ya amfanin littafin namu shine yake cewa online public access sannan kuma muna da offline resources wayannan su kuma kayayyaki ne da muke ajiyewa yara idan da akwai muna da intanet yawa littafai ne da journals da komai da ya kamata da kasidu da mujallu na kowane subject da muke kora a makaranta muna ajo yara to tun da duniyar ta tafi da haka dole sai mun tafi amma kuma muna kokari ta wani bangaren a koya wa yara amfani da littafai saboda littafin nan shine makasudin ilimi amma kenan ba ku da wadatattun littattafai kenan na waje wanda aka saba na gargajiya kenan tunda kaman ku ya karkata ga sha'anin littattafan da suke cikin intanet a gaskiya muna da su mu library na namu littafan mu na gargajiya suna nan to ai ko littattafan gargajiya yanzu an zamance su sun koma intanet to idan baka da su isassu a labirin yanzu alal misali kan littafi kamar kofi goma yaranmu da muke wannan kwas sun fi mutum dubu a kwas daya to idan kana da shi a eh, intanet kana da shi ko offline ka soke shi duka kwamfuta sun da suke labirarin nan yaro in ya zo zai yi amfani da shi a shekara mai karewa ne dai muka kawo muku shirye-shiryen da suka hada da hirar da shehu malami abdullahi shehu ma'aji na jami'ar kimiyya da fasaha da ke garin wudil a jihar kano game da hanyoyin inganta ilimi da kuma matsalolin da ke addaba ilimin musamman ma dai a arewacin najeriya profesa gashi najeriya kasa ce mai tasowa kuma ana ganin akwai dalibai ko 'yan ƙasa masu basira fasaha na kirkire-kirkire amma ba a ba su mahimmanci ko a matsayinku na malamai ya kuke ganin wannan alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki lallai wannan ba karamin al'amari ka tambaya ba a kai muna da makarantu muna da mutane masu hazaƙa waɗanda duk abin da kake tunani na kan kere-kere ba wanda ba za su iya ban aka ba su dama to dama ce da ba a samu yanzu misali idan muka ɗauki harkar nan ta kere-kere dukkanin manyan makarantunmu wayanda ake kira polytechnic idan ka je ka zazzabi wayansu ayyuka za su baka mamaki aha to saboda haka za ka ga cewar dama ce ba mu da ita idan muka samu dama za mu fiye da abin da ake tunani dauki yanzu polytechnic ta kano suna nan suna wani a na'ura wadda za ta matsa tumatiri ta kuma ninke shi ta tsuke shi ta zuba shi a mazubi wanda za a daɗe ana amfani da shi shekara ɗaya shekara biyu ba tare da ya lalace ba to kaga idan ka yi maganan tumatiri a kano riɓewa yake yana lalacewa a lokacin da ake yayinsa amma da ya wuce kuma sai ka ga tsada to wannan shi aka yi tunani ake gani wata mataki za a ɗauka wanda za mu iya lokacin da yake kasuwansa an yi amfani da wannan damar maimakon a shi ya lalace sannan kuma idan lokacinsa ya wuce kakarsa ta wuce yaya ne za mu dawo da wannan da aka aje ba tare da an samu matsalawar tsadar shi a kasuwa ba to haka ne kuma harkar shinkafa muna da yara matasa wayanda suka kware yanzu sun yi injina waɗanda za su iya eh, um, dafa maka shanshera sannan kuma su fitar maka da ita kai har ma an kai matsawar za su iya eh, abinan nikata su ware ta ba tare da tsakuwa ba suna nan da kuma bangarori da dama ana nan ana ta guje-guje ana ta kere-kere to amma gwamnati ma bata san abin da ake ba da irin waɗansu ƙasashe ne da suka ci gaba ko kuma masu tasowa irin su indonesia irin su singapore din nan irin su da an ji mutum ya yi wani abu akan jawo shi ne a killace shi a ajiye mishi kuɗi a bashi dama ya yi iya tunaninsa akan wannan sannan kuma a ƙara fiye da abin da shi tunaninsa ya tsaya inda tunaninsa ya tsaya kuma a yi gini a gurin a fitar da shi. masu sauraro a nan ne kuma za mu ja birki a shirin namu sai mako na gaba domin ci gaba da kawo muku shirye-shiryen shekara mai karewa ta uku kafin shiga shekara ta hudu a madadin jami'ar da ta bada umarnin shirin julie leather gresham na ku babban jibrin ke fatan a huta lafiya sai wani makon. To a gaishe ka yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turu. Ra'ayi na farko ra'ayinka ne Sanusi Madatai da Magaram. kace tsauraran sharuɗan da muka ji ƙungiyar ecowas ta gindaya wa gwamnatin mulkin sojan ƙasar mu jamhuriyar nijar hakan ya daɗa nuna cewa shugabannin ecowas ba talakawa da suke mulki ba ne a gabansu suna fafatukar yadda za su burge turawa ne kawai kiran mu ga 'yan uwanmu 'yan Nijar shine mu daure mu ci gaba da addu'o'i da muke yi na neman taimakon Allah mu kuma mika dukan al'amuran mu gare shi sannan a hankali za mu ga kyakkyawan sakamako ra'ayi na gaba ra'ayinka ne ba di mamman bandi ce don allah mai girma gwamnan jihar kaduna uba Sani muna kira gare ka da 'yan majalisar tarayya masu wakiltar yankin tudun biri na jihar kaduna ku yi wa allah ku tashi tsaye wajen kwatowa al'ummar garin da ba su ji ba ba su gani ba da aka yi wa ruwan wuta hakinsu muna addu'a allah ya ji kan waɗanda suka rasu da rahama amin sai rayan rabi'u nuhu na buka kace matakin biyan diya da gina gidaje da samar da kyawawan ababen more rayuwa ga 'yan uwa da iyalan waɗanda harin bom ya ritsa da su a ƙauyen tudun biri da ke jihar kaduna da gwamnatin tarayya ta ɗauka domin rage raɗaɗin ibtila'in yi daidai To ra'ayoyin da lokaci ya bamu damar karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutowa sannan hankali za mu rika karantawa. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice. To a takaicen an gwabza kazamin fada tsakanin dakarun Isra'ila da mayakan Hamas a yau Litinin a ciki da wajen Han Yunis a kudancin Gaza yayin da ake ci gaba da fada a arewacin birnin na Gaza. ofishin majalisar ɗinkin duniya da ke gudanar da ayyukan jinƙai ya ce tuni aka dakatar da raba kayayyakin jinƙai a kusan duk yankin gaza sojojin ukraine a yau litinin sun ce da cewa rasha ta kai wa kiev harin rokoki masu wato a wani jerin hare-haren sama da ta auna babban birnin na ukraine dakarun sojin saman ukraine sun ce na'urar kariyarsu na sun kakkabo takwas daga cikin rokokin magajin garin kiev vitali klitschko ya ce mutane hudu suna nan sun ana musu magani a asibiti bayan da baraguzan ɗaya daga cikin rokokin da suka kakkabo ya fada yankin gabashin ukraine kaso 27.5 na mutane ne suka fito kada kuri'a a zaben gundumar hong kong na farko wanda aka gudanar a cewar gwamnatin kasar a yau litinin kaso mafi karanci a takarar da ta yi wa 'yan takarar jam'iyyun adawa baka bakire zaben 'yan majalisar wakilan da aka yi a birnin a baya a tsakiyar wani mummunan yanayi wadda wani sa'ilin ake haifar da tashin hankali a gangamin da aka gudanar a 2019 inda kaso 71 na al'ummar suka fito kada ƙuri'a To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe sannan idan Allah ya kai mu da dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama da ku muna sake miƙa mu ga wakilin muryar Amurka a Bauchi Abdulwahab Muhammad saboda rasuwar wansa Alhaji Sani Muhammad da safiyar yau ɗinnan Litini Allah ya rahamshe shi ya kuma ba bada dangana amin. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu wadda ta taya ni gabatar da shirin da producer mu Julie Lewis Gresham da kuma injiniyan mu na yanzu Bill Andrin ni Ibrahim Ka'almasi Garba ke muku fatan alheri.